To jama'a kamar da yadda na muku alkawari yau zan baku labarin wannan kazar tawo mai abin al'ajabi wacce na siya 1855. Ko kai baka hito duniya ba a dinga sassautawa. Ita dai wannan kazar tawo mai abin al'ajabi yanzu dai mun rabu ba ma tare da ita shi yasa a kulle idan na tuna da zai an ji gabar zai yi kuka. Wannan kazar tawa dai mai abin al'ajabi ta kasance mai tarin shekaru ga haƙuri da kwarjini ga ta da nauyi kamar rago. Ka ji ƙarya? Ba fa ƙarya nake yi ba gaskiya ne. Ƙarya kake yi. Ni dai na san gaskiya nake yi don haka ya kamata ku ji labarin wannan kazar tawa mai abin al'ajabi. Saboda me? Eh to kawai haka dai ya kamata ku ji labarin ta. To ni ba na so. Ko kina so ko ba kya so ni dai sai na karanta labarin kazan nan tawa mai abin al'ajabi don haka zan fara. Go ahead. Wannan kazar tawa dai mai abin al'ajabi yanzu tana gidan yari an yanke mata hukuncin shekaru shekara hamsin. Eh, eh. Sakamakon ta shiga gonan wani mugun mutum wanda bai da haƙuri ta mai banna ya kama ta ce dole sai na yi belin ɗari da hamsin ni kuma a lokacin bani da ko sisi. Matsiyaci. Ka ji a tarar ko? assalamu alaikum mutane na yau ma na ƙara dawowa gare ku da wani website ko an ce da wata website duk ɗaya ne mai suna Ashafalala Global Services. Ƙwarai da gaske. Ashafalala Global Services wani website ne ko an ce wani kamfani ne wanda yake koyar da abubuwa kala-kala iri daban-daban wanda inda kuka fara communicate da shi to sai kun ce gwara da kuka san shi. Insha Allah. Wannan website ɗin tana sai da data akan farashi mai sauƙi sauƙi fa kada ku bari a baku labari sannan tana yin abubuwa ma daban-daban. Kwarai kuwa. A Shafala Global Services kamfani ne wanda ya shahara gurin yin abubuwa kamar haka. Go ahead. A Shafala kamfani ne wanda suke yin BVN sannan kuma suna gyaran BVN din kuma suna yin katin dan kasa wato National ID card or Identity card ko kuma NIN kowa dai da yanda yake faɗa da fatan dai kun gane. Kwarai kuwa. sannan suna tura data kuma akan farashi mai sauki kuma a kowane layi kuma a ko'ina kuke in dai kun yi communicate da su za ku samu insha Allah sannan suna nemo ma wanda ko an ce dawo ma wanda bibiyan namban shi ya bace ko nin din shi wato katin ɗan ƙasa. masha Allah sannan kuma a shafalala suna yin lasisi na bibiyan da nin masha Allah sannan kuma suna yin rijistan sim card wato layin waya kuma suna ba da POS machine. Gaskiyanka. A shafalala suna ba da horon yin amfani da POS ga masu koyo sannan kuma suna buɗe account kowane bank su baka ATM a nan take. Kada mu sake da wannan damar. Kware kuwa kada ku sake kada ku bari a baku labari ya kamata ku ji ku gani kuma da idan ku. Yanzu yaya zani. Abu mai sauki wannan ita ce number ta WhatsApp ku yi communicate da su domin amfana duk wa'annan abubuwan da kuka ji na lissafo. Thank you sir. Address ɗinsu kuma shine sabon titin dawari gidan kankara bayan umar sto kano state shago mai namba kamar haka 377 za iya tafiya kuna ba sai bata lokaci ba dan haka kamar da yanda na gaya muku kuyi communicate da su ta wannan number ta whatsapp ga kuma gmail din su na kada ku yarda ku bari a baku labari har ai muku gwalo ni ma abin da na gani kenan ka. a shafalala global investment a shafalala data services a shafalala global services tana farin ciki da zuwan ku customers za ta ba kulawa kuma za ta kyautata muku ni ma abin da nake tunani kenan